وصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته الى يوم الدين السلام عليكم ورحمه الله lannan mun karanta babin farko a wannan littafi ko matashiyar magana ta farko kitabut tauhidi wa qaulillahi ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun har zuwa ƙarshen dukkan bursi da malam ya kawo na qur'ani ko na hadisi amma sai sai muka tsaya daidai inda yake fihi masail fihi masail wanda lafazin fihi ad ila wato a cikin babin da ya gabata akwai matsaloli da ya kamata mu fahimta karkashin ayoyin da muka karanta makon da ya gabata karkashin hadisai da muka karanta a bakin matsala ta farko alhikmatu fi khalqil jinni wal ins a cikin wannan babi da ya gabata mun fahimci hikimar da ta sa ubangiji ya halitti dan adam da kuma aljan menene hikima menene dalili ya sa ubangiji ya halitti dan adam da aljan shine ne dan su bota ta masa mun fahimci wannan karkashin fadin Allah ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun to kuma wannan ke nuna mana ashe ayyukan da ubangiji ke yi akwai dalilin da yasa yake yin su akwai wanda suke ba sa so a jingina ma Allah dalilan da suka sa yake aiwatar da abu suka ce kawai yana aikatawa ne haka kawai to wannan kuma na kasu ne ka jingina ma Allah haka asaniya abu na biyu mas'ala ta biyu annal al-ibadata hiya tauhid mun ya halitti dan adam da kuma aljanna menene hikima menene dalili ya sa ubangiji ya halitta dan adam da aljan shine ne dan su bauta masa mun fahimci wannan karkashin fadin Allah ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun to kuma wannan ke nuna mana a ake ayyukan da ubangiji ke yi akwai dalilin da yasa yake yin su akwai wanda suke ba sa so a jingina ma Allah dalilan da suka sa yake aiwatar da Su suka ce kawai yana aikatawa ne haka kawai to wannan kuma na nagasu ne ka jingina ma Allah haka الثانية أبو نبيو مسألة تبيو أن العبادة هي التوحيد mun fahimci cewa abinda ake nufi da ibada shine tauhidi domin dukkan ibada ba ta karbuwa sai in tauhidi ya tafi li'annal khusuma fihi domin duk wani rashin fahimtar juna ko tashin tashina da ya faru tsakanin annabawa da mabiyansu ya faru ne akan tauhidi ba wanda ya samu rigima da mutane akan sallah ko akan zakka ko kan wani abu akan tauhidi aka yi rigima a tsakani da zarar mutane sun sallama akan tauhidi sauran abubuwa duk sai in kaga sun ki sallama sauran abubuwa to dama sun yi inkarin tauhidi dan idan tauhidi ya kafa a zuciya ba sai an ce sallama ba sai an ce ya azumi an gane ko don da yace wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun wato ya nuna al ibadatu to kuma sai aka ci gaba da fassara al ibadatu din nan cikin wala gad ba asna fi kulli ummatin rasulun an ya'budullah wa yajtanibu tagut abin da ke dauke da tauhidi dan a nuna ibada ita ce tauhidi Allah ma shi Allah hatta lisatu Matsala ta uku anna man lam ya'ti bihi lam ya'budillaha wanda duk bai yi tauhidi ba wanda duk aka samu tangarda cikin tauhidin sa lam ya'budillaha to duk ibada da yake amma da bauta Allah bai ce komai ba tukuna yin ta azumi yayi ta lafiya yayi ta aikin haji yi ta salati ya yi ta zikiri amma bayar tauhidi ba abin da yake har yanzu ففيه معنى قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد wannan yana ɗauke da ma'anar faɗin Allah wala antum abiduna ma a'bud ku kafirai ba kwa yarda ku zamanto masu bauta ga abin da nake bautawa abin nufi ba wai sun kisa bauta ma Allah ko su yanka dabbobi domin Allah ba ai suna yi suna ciyarwa suna yan kuma a maka to rabar sadaka amma duk da haka ba su yi tauhidi ba rashin tauhidin sai zan to kamar sun iya bauta ne domin duk ibadar da aka yi ta ba kan tauhidi ba wata yi ba shi ne ma'ana wala antum abidu na ma'a ma'ana kun ki ku ta abin da na ta da ibada الرابعة مسألة تقول الحكمة في إرسال الرسل من الحكمة تقول da ذلك dan su yi mai dan su yi wa'azi dan su tabbatar da tauhidi duk manzon da yazo zo ne zai tabbatar da tauhidi wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudu allaha wa yajtanibu at-taghut wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budu الخامسة مسألة تبير أن الرسالة عمت كل أمة من زنتي يا شاكي قوة الأمة باء الأمة دبا دولا مجد منذوبا وأن دمنا فهيتا صديقة شاكين آية دي ولا تدبا أسنا في كل أمة رسولا قوة الأمة أن تورا دمنذوب وإن من أمة إلا خلا فيها نذير السادسة أن دين الأنبياء واحد matsala ta shida da muka fahimta a darasin baya mun fahimci cewa addinin annabawa da iri ɗaya ne shine me tauhidi aqidar su iri ne dan kowa ya ce ani budullah wa jitani bu sabu dan kowa ya ce da mutanansa kar ku bauta ma kowa sai Allah as-sabi'atu al-mas'alatu al-kabira mas'ala ta bakwai ce ta tarihin mas'ala anna ibadatan lahi la tahsulu ibada ga Allah ba ta tabbatuwa illa bil kufri bis sabu sai ka kafa ce masabu amma matakar a zuciyarka ka yarda da bin sabu to ko ka bauta ma Allah Allah ba ya an gane ku fa fihi ma'ana qawlihi man yakfur bi taguti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwati al wuthqa lam tisaba laha wato imanun ba da kufirin imanun billah ba da kufirin bi taguti imani da Allah baya yi wani ka kafirce ma tagut abinda ake nufi ko da kafirce ma tagut a zuciyar ka kan cancanta dukkan wata doka wata bata Allah a zuciyar ka ta da dari bisa dari wannan dokar bata cancanta bata shugabanci duniya ko da wani dalili wani uzuri ya sa wannan dokar tana jagorantar ta a kasar ka kai ka san cewa alal darura ne gobe ka samu dama za ka hankadar da ita amma idan har ka kankance cewa eh wannan dokar ka dace babu laifi kamar yadda ta Allah ta dace to duk ibadar ka ta zama jirbe wallahi dole sai zuciyarka ta labarta ma dukkan wani kwace-kwace da ba kana Allah ka da Rasulullahi ba sunan sa bai cancanta ba ya mulki duniya kuma zalunci dukkan dokar da ba ta Allah ba a azzaluman doka ne domin zalunci shine wani uke yi ke gairi mahalli bai tsafin ba inda ya dace ba dukkan dokar da ba ta Allah ba kuwa babban abin da zai faru ya fara kawo wata tangarda shine jahilci Allah shine alimun bi kulli kai inna Allah bi kulli kai alim dan adam ne bi kulli kai alim ba zai zanto ba ya san komai jahiltar waɗansu bangarori na matsalolin rayuwa shi ke sa mai sanya dokar ya sanya dokar a wani wuri inda ba ta dace ba sai ta zalunci a wakwace adalci kun fahimta ko as-saminatu mas'ala ta takwas anna taguta amun fi kulli ma ubida min dunillah kar ka dauki tagutu cewa shine ka'ab bin al-ashraf shugaban yahudawa kar ka dauki tagutu shine cewa lata da uzza a'a abinda ake kira da shine dukkan wani abinda aka bautawa ba Allah ba dukkan abinda aka sakankance da cewa ya tantance abota masa ba Allah ba to wannan abin zai iya zama tagutu sai dai malamai sukan kara bayani da ce wa huwa rabin ya to ya yi da wannan bauta abin da yasa suke cewa wa huwa rabin saboda akwai wanda suka bauta ma annabi Isa akwai wanda suka bauta ma Uzair akwai wanda suke bauta ma mala'iku shin wannan zai sa zama annabi Isa ya zama daguti dan tunda ai bauta wani Allah don ne bauta annabi za mu ce Uzair ya zama daguti ko mala'iku sun zama daguti a'a saboda mai ba zama tagutu ba saboda da suna da rai da sai sun yaƙi mai wannan bauta musu da suna nan da annabi isa na nan zai yaƙi waɗanda suka bauta masa da uzair na nan zai yaƙi waɗanda suka bauta masa to sai zan so a ce bautar da suke masa ba da yarda sa bane dan haka shi da zama mutu ba ina fata an yau ce zai zama tagutu idan an bauta masa kuma ya yarda da bautar to duk da haka wannan sai ya ƙara kawo ka sa ka yi wata tambaya ka ce tun da ka ce wanda aka bautawa ya yarda da bautar shi ne ya zama tagutu to a ashe kenan wanda ya bauta ma lata ko ya bauta ma uzza ko wud ko ya hud ko ya uku wani sara shi ma bai bauta wa tagutu ba domin waɗannan ababen su ma ba su yarda da bautar da aka mutu ba dan ba su da hankalin da za su nuna yarda ko rashin yarda domin itace ne ko ta sake ne ko duwatsu ne to idan ka bauta wa dukkan wani abun da baya an kaltarka ya san me kai wannan bautar kai tsaye tana komawa ne zuwa ga shedan dai shedan ne ya kawata maka ita to shi kuma shedan ya yarda da wannan abin da ta yi to a nan gurin mutum ya bauta ma dagu kenan ina ba dan da haka Allah ce alam ahad ilaikum ya bani adama alla ta'budu shaytan innahu lakum aduwwun mubin wa an ibuduni hadha siratun mustaqim alam ahad ilaikum kin ban yi muku wahayi ba kin ban sanar da ku ba ya bani adama ya ku yan adam cewa Allah ta'budu shaytan kar ku yadda ku kuskure ku bauta mu shaytan ai na ce kar ku bauta masa ana Allah ke cewa Idan duk wanda ya bauta wani Allah wani Allah nan ya zanto baya hankaltar abin da ake yi wannan bautar kai tsaye suna koma zuwa gaba zuwa ga shedan dai shedan ne ya kawata ta wa zayyana lahum shaytanu fa fasaddahum an sabili fa hum la yahtadun tasbihin ne nake ba to sai zanto bauta ce da ke dan to wanda ya bauta ce dan ko ya bauta da ku da haka duk wanda ya bauta wa wani Allah kuma shi wanda aka bauta yana yarda da wannan bautar wato ya zama mutum ya san an bauta masa aljan ya san an bauta masa nan take ya zama dagu ko ya bautawa abin da baya an kaltar bautar to wannan bautar da aka yi tana koma zuwa gawa zuwa ga shaidan din da shine ya kawata ta ina ba da kun fahimci wannan da kyau التاسعة مسألة ترى إذا مشأن ثلاث الآيات المحكمات a babin da ya gabata mun fahimci girman sha'anin ayoyin nan al-ayat salasul ayat ayoyin nan guda uku al-muhkamat sai ka ce tabbatattu abin da ake nufi da tabbatattu waɗanda ba a shafe hukuncin da suke ɗauke da shi ba shine muhukam saboda akwai lokacin da muhukam akan kawo shi a cikin qur'ani sai zanto kishiyarsa shi ne mutajabi kamar yadda Allah ta minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutashabihat amma akwai lokacin da ake kawo muhukam sai zanto kishiyarsa shi ne al-mansukh kamar da ce fayan kamar da Allah ce fayan safullahu ma yulki shaytanu thumma yuhkimu Allahu ayati anan gurin kaga al-muhkam yuqabiluhu al-mansukh sai zato al-muhkam wanda hukuncin sa ke tabbace ba shafe hukuncin sa ba ayoyin nan ko guda uku na cikin suratul an'am hukuncin su ba shafe ba tun daga fadin Allah ta'ala kul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum har ya zuwa ga fadin sa wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun wannan sune salasal ayat al-muhkamat ayoyi guda uku a jere kenan waɗanda suke dauke da wasiya guda goma duk tabbata su ba wadda aka shafe hukuncin mun fahimci girman sha'anin su tunda aka nuna su wasiya ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da makaranta mun gane girman waɗannan ayoyi al tabbata su fi suratul an'am wanda suke cikin suratul an'am inda salafi mun gane matsayin su a wurin malamai magabata wa fiha ashru masail a cikin ayoyin akwai matsala ɗaya ɗaya har guda nawa goma farko aka ce Allah tushriku bihi shay'a na biyu wa bil walidaini ihsana aka kawo abin nan wa bil walidaini aka waka ne ko qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum an la tushriku bihi shay'a sai wa bil walidaini ihsana sai na uku wa la taqtulu awladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha na hudu kenan ma zahara min hawa ma batal na biyar wala تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به حد يكرga har zuwa goma suna nan amma ulaha masala ta farko da aka kawo cikin goma nan annahyu anil shirki shine hana shirka dan a nuna ita ce babbar matsala da ta fi kowace da aka ce Allah tushriku bihi ya wal ashiratu mas'ala ta goma a cikin babin da ya gabata al ayatul muhkamatu fi suratul isra'i ayoyi tabbatattu waɗanda hukuncin su kenan ba a shafe shi ba fi suratul isra'i a cikin suratul isra wa fiha samaniyata ashara mas'alatan a cikin wannan ayoyin akwai mas'ala daidai har goma sha takwas بدأها الله بقوله وبنجي يا بود يسد سوى لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وختمها بقوله يتكا سد سوى ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا مسألة قوم شاتفت آكاو amma mu dai wanda ta shafi babin mu babin tauhidi shine la taj'al ma Allah ilahan akhar fa takauda mazmuman makazuda ko da yake a wancan babin ba kawo shi ba sai aka kawo ta gaban ta wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wannan ita ta shafi babin da muke karatu akai sauran sai in dangantakar magana ta zo mas'ala ta ta kwace a jera aka kawo an fara da cewa la taj'al ma Allah ilahan akhar fa ta takauda mazmuman makazuda وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا ذاك وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المفعول كان الشيطان لربه كفورا وإما تغرضن عنهم ابتداء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا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 kullu zalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha zalika mimma auha ilayka rabbuka min al-hikma wala taj'al ma'a allahi ilahan akhara fatulqa fi jahannama maluman madhura da murfin da tauhidi a tsakiyar hukunce hukunce dan annabi tauhidi ne farkon al'amari ne karshen al'amari da shi ake farawa da shi ake rufewa amma la taj'al ma Allah ilahan akhar ma'ana ka sanya ma Allah kifiya karka yi kuduri la taj'al nan gudun la taj'al bi ma'ana la ta'tafi ma Allah ilahan akhar ilahantar wani Allah din tare da Allah ka kudirce tantantar wani wajen bauta tare da ubangiji fatakauda in kayi haka ma'ana fatakauda sai ka zama mazmuman abin zargi makhzulan wanda za a tabar da shi a ta zargin ka duk zargi yana farawa kan mai shirka duk ta kuma wani tabbata ga mai shirka amma aya ta biyu wala tajal ma Allah ilahan akar kar ka kudurce tantantar abota wani tare da Allah in kai haka fatul qafi jahannama sai ai wurgi da kai cikin jahannama maluman kana abin zargi madhuran abin sai santarwa daga sama abin da shirka ke gadarwa ke Allah ya tsare mu yace wa nabahana Allah subhanahu ala izami sha'ani hadhihi al-masail Allah ya nuna mana girman sha'anin waɗannan matsaloli 18 da aka hada wuri ɗaya cikin suratul Isra'i bi kaulihi da maganar sa cewa zalika mimma auha ilayka rabbuka min al-hikma wannan shine abinda ubangijinka yake muka wahayi na hukunci na hukunce hukunci dan a nuna girman sha'anin alhadiyata ashar matsala ta goma sha ɗaya ayatu suratul nisa man karanta abin da ke cikin suratul nisa farkonta Allah ta samma ayatul hukukil ashara wanda ake kiranta ayata ta kunshi ayoyi aikoki guda goma bada Allah bi qawlihi ubangiji ya bude ta da cewa abudullah wa la tushriku bihi shay'a abu goma aka kirga amma sai aka fara da cewa ka bauta Allah karka hada shi da wani dai shine kan al'amari shine cikin al'amari الثانية عشر مسألة تشابيو التنبيه على وصية رسول الله عند موته nuna mana wasiyar annabi sallallahu alaihi wa sallama yayin mutuwarsa ma'ana kamar abinda abdullahi dan mas'ud ke nunawa da ya karanta ayoyin nan guda uku yace wanda yake so ya ga wasiyar manzon Allah wanda ga kasamin sa kai ya karanta wannan ayoyi guda uku na cikin suratul an'am qul ta'ala wa atlu ma rabbukum alaikum zuwa karshe kamar annabi ya jaddada wasifi da wannan abin kafin ya bar duniya dan ya nuna girman abin kun gane ku saka السادسة عشر مسألة تقوم شابك معرفة حق الله alaina. Mun gane حق Allah akan mu menene haƙƙin Allah akan mu mu wata da musu shi kadai ba tare da mun hada shi da wani ba الرابعة ta sha hudu. معرفة حق ibadi alaihi. mun gane haƙƙin da bayi suke da shi a wurin Allah idza addau haqqahu in sun bayar da haƙƙin Allah haƙƙin da su suke da shi wurin Allah shine ne? ya shiga da su aljanna ba zai mutu azaba ba mun fahimci wannan kuma idan muka manta ba mun yi bayani tsakanin bambanci da haƙƙi akan Allah da haƙƙi akan bayi muka ce haƙƙi akan Allah wanda ya ga dama ya wajabta a kansa da kansa ba wani tilasta shi ba haƙƙi akan bayi ba wanda tilasta tilasti shi ko Allah ba a tilasta shi الخامسة عشر مسألة تقوم شابير أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة أتي جاني حق الله أكم باي ده حق باي أورين الله هرما ودرد في كنسا بيتي لأتكار wanda ba su gane da ba tunda annabi ya tambaye mu bin jabal yake tadare ma haƙƙon lahi alal ibad wa ma haƙƙon lahi alal nas sai ce ne Allahu wa rasuluhu ala shi ma bai sani ba sai da annabi ya karanta da shi wannan ke nuna ashe tauhidi ba da zakin baki ake gane tauhidi ba sai da me sai da karantarwa kuma taska sai ake fahimtar tauhidi shine tawahi ku gane kun ga hukunce hukunce kiyasi na gida. a samu wani sabon abu ya faru a yau bai taɓa faruwa lokacin annabi ba dangin abinci ko dangin abin sha wanda babu shi lokacin annabi muna so mu gane halaccinsa ko haramcinsa sai mu kwatanta su da wani wanda ya taɓa faruwa lokacin annabi in yayi kama da halal mun riskar da shi da halal in yayi kama da haram mun riskar da shi da ne haram kaga mun yi kiyasi ne wannan jihadin mu ne ya sa muka riskar da wannan sabon abin da hukuncin tsohon wani abu da ya faru amma tauhidi babu wannan kiyasi dole sai nasi karara sallallahu ala rasulullahi ijtihadin wani baya tabbatar da tauhidi na'am eh yake ne eh a tsari yaki wannan ne cewa fatima ana mata wahayi ɗarfiya ne ɗarfiya ne السادسة عشر مسألة تقوم شاكدا جواز كتمان العلم للمصلحة أكي يا halatta ka ɓoye wani bangare na ilimi don دا saboda me da annabi ya faɗa wa mu'azu bin jabal haqqul ibadi ala Allah da haqqul lahi ala ibad sai yace ba zan da yan ba mutane bishara ba da annabi tuni la tu bishirhum bayti kaga ce ɓoye wannan karga bada yanzu ce ya halatta ka koye wani bangare na ilimi domin maslaha shi sa Abdullahi dan Mas'ud ko Abdullahi dan Abbas na manta ɗaya daga cikin su aka ce wane ne al rabbani sai ce allazi yurabbin nasa bi sigaril ilmi qabla kibari rabbani da Allah ce walakin kunu rabbaniyina shine wanda yake tarbiyyantar mutane da ilimi na kasa kafin zuwa sama shine wani sahabi ke cewa ba yanda za a yi ka baiwa mutane wani ilimi da kwakwalwarsu ba ta kai lokacin tsauka ba face sai ya zame musu fitina to da haka ya halatta ka wa mutane wani abin da ka san yanzu in ka sanar da su za su fahimci shi ba daidai ba sai ka kyale idan dan ilimin ya sai ka dora musu koyi ilimi ta wannan fuskar ya halatta wanda ya koyi ilimi dan wannan maslahar baya shiga karkashin innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'd ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ba zai shiga wannan ba السابعة عشر مسألة تقوم جاء بقي استهباء بشارة المسلم بما يسره أشياء مستحبي نيكا يوم مسلمي بشارة إن كاتن جاء لابارن إن جاء بقى مسلمي فرنسكي مستحبي نيكا جاء بقى مسا سنتا جاء كما آذر من جبل يسيا ألا أبشر الناس ba zan je in yi musu bishara ba annabi bai hana bishara ba gaba daya sai dai ya hana a faɗi wannan abin ne dan kar faɗin sa ya haifar da wata amma idan wani abu ya dace a faɗa wa mutane a matsayin bishara sai ka faɗa dan wanka musulmi wannan musahabi ne الثامنة عشر مسألة تقوم شاتكوت الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله باء كم متن يدوغلا بسا غيال ورحمة الله يكين أي يتفاتا تقولي يدوغ داك زي تقال الجنة وانا تبيع اليهود لي لن تبصل النار إلا أياما معدودة wannan guraje guraje ne ba ka shiga aljanna kawai ka dogara da fadin rahama rahamar rahamar anya da tana da fadi amma Allah ya ce fa ta'aktubu halil ladzina yattaquna wa yu'tuna zakata walladina hum bi ayatina yu'minun wa ya baka tabbas din lalle wannan sifofin sun gaskatu a kanka kaga sai kai ta kokari dan wannan sifofin su tabbata a kanka dan ka kasance cikin wanda za a tabbatar da rahama a an gane ko التاسعة عشر مسألة قوم شاترة دزام فهمت أباب دي قباتا قول المسؤول أما لا يعلم الله ورسوله أعلم أشي شريعة ne in an tambaye ka dangane da abin da baka sani ba baka cewa ban sani ba sai ce Allahu ko Allahu wa rasuluhu an haka ake so kace dan gashi da Mu'adh bin Jabal da annabi ya tambaye shi sai ce Allahu wa rasuluhu alam bai ce bala adari ko la a'rifu al 20 mas'ala ta 20 jawazu takhsisi ba'd an-nasi bil ilmi duna ba'd ya halatta ka kebance waɗansu mutane da wani sashi na ilimi sabanin sauran mutane waɗanda kaga hankalinsu zai iya ɗauka sai ka faɗa musu wanda hankalinsu ba zai iya ɗauka ba sai ka kyale su sai sun kai wannan matsayin sai ka ba su a kenan ba a ɗaukar mutane bai ɗaya ta fuskar ilimi الهادية عشر الهادية والعشرون مسألة عشرين دقايا تواضعه صلى الله عليه وسلم أباب دي قبات من فإن شاء نبنا تواضع لركوب الحمارة دنجا شيا هو جاكي kaga jaki wata dabba ce abin nan inda an karal na sautul hamir wata dabba ce kaskantacciya don saboda haka amma duk da haka annabi ya hau jaki dan yi nuna tawadu sallallahu alaihi wasallam baya da wannan ma'al irdasi alaihi kuma ya ɗora wani a baya ya ɗora wani a kudurin jakin suka hau su biyu duk wannan tawazu ne yanzu na mota ma ba zai iya ɗora wani ba gashi ma ba kuduri bane ba gefe da gefe الثانية والعشرون مسألة عشرين دبيو جواز الإرداف على الدابة ashe ya halatta ku biyu ku hau dabba a musulunci wannan ba rashin tausayi bane ba kungiyar kare hakkin dabbobi da suke cewa zalunci ne ku biyu ku hau doki mu a musulunci ba zalunci bane ba da zalunci ne annabi ya fi kowa rahama cikin mutane azizun alaihi wa alaikum harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim rahama ta bai ta shafa ne kadai ba har dabbobi ma ta shafa tunda ya riga yayi umarni da kar'a azabtar da dabbobi sallallahu alaihi wasallam الثالثة والعشرون مسألة عشرين أكو فضيلة معاذ بن جبل من فهم فللا معاذ بن جبل babin باب ديك باتا معاذ بن جبل فضيلة فللا الرابعة والعشرون إذا شأن هذه المسألة ta yaya muka fahimci falalan mu'azu bin jabal da annabi ya zara jami a bayan dabba suka hauso biyu wannan falala ce iza kuma mun fahimci girman wannan mas'ala ta tauhidi a babin da ya gabata to wannan shine wato abin da aka kalato a babin da ya gabata yanzu za a shiga sabon babi malin yace babu fadlit tauhidi wa ma yukaffiru min adh-dhunubi وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون كالشان آية كنان الآية عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من الأمل أخرجاه ولهما في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أتم بايا مغنى أكن توحيدي anan kuma sai ya zo ya ce babu fadlis tauhidi babin da ke nuna falalan tauhidi ma'ana can gurin dan a nuna maka menene tauhidi nan kuma dan a nuna maka abin da tauhidi ke gadarwa na arzikin duniya da lahira kaga akwai dangantaka mai karfi tsakanin babin da ya gabata da wannan da ke daidai babu fadl tauhidi babin da zai karantar da kai falalar tauhidi wa ma yukaffiru min adh-dhunubi wannan ma ko dai mu ce mata mausuliyya ce ko mu ce mata mate mazariya. Yaya yaya mana za ta zama in ta zama ma mausuliyya sai zanto babu fadl tauhidi wallazi yukaffiruhu min adh wato babin da yake magana akan falalan tauhidi da abinda tauhidin yake kankarewa na zunubai sai ya zanto kamar ba dukan zunubai wani tauhidi ke kankarewa wani sashi ne in mun ce ma mausuliya ce sai abokin magana ya ce cikin ka ce ma mausuliya ce dole a cikin jumlatul sila sai an sami al'aidu ila al wani zamiri sai a ce ai wannan zamirin mukaddar ne wa ma yukaffiruhu akwai hu a can gurin dan a kaida ana iya tafi al-aid ya zo a cikin Kur'ani ya so da dama da yace wa kullan wa'ada Allahu al-husna asal kalam wa kullan wa'ada Allahu al-husna amma sai tafi zamiri din dan saboda za a iya kaddara shi in ko ka ce a'a ma'anan ba mausuliya ba ce masdariya ce sai zan zanto ma'anar magana babu fadlin tauhidi wa takfiru dhunub babin da yake magana akan falalan tauhidi da kuma irin yadda tauhidi ke kankare zunubai me canjin bana da za a samu tsakanin maganar ɗazu da ta yanzu can gurin wani in mun ce babin a yadda maganar farko take sai zanto tauhidi ba dukan zunubai yake kankare ba wani sashi in mun tauke ta a ma'ana ta biyu sai zanto tauhidi na kankare ne dukkanin zunubai gaba ɗaya wata takfiruhu zunub to wannan ne ya fi dacewa da matsayin tauhidi nabiyin ya fi dacewa da matsayin tauhidi sai ta zanto ma kenan mazdariya ce babu fallin tauhid babi ne da yake magana akan falalan tauhidi wa ma yukaffiruhu min dhunubi da yadda tauhidi din ke kankare zunubai to kaga sa ai yana daga cikin sa kankare zunubai din sai zan to min babu atafil khas min babu atafil am ala min babu atafil khas ala al-am wa qawli Allah ta'ala Allah madaukaki ya ce allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin Allah ya ce allazina amanu waɗanda suka yi imani wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ba su garwaya imanin su ba da zalunci cikon aya ula'ika lahumul amnu lalle waɗannan sune da suke da amintuwa wa hum muhtadun kuma sune ne shiryayyu wa waɗanda suka yi imani ba su garwaya shi ba da mai da zalunci ulaika lahumul amnu su ne suke amintuwa wa hum muhtaduna kuma sune ne shiryayyu asalin wannan aya ta zo ne a daidai inda ake bada kissar annabi Ibrahim alaihi salam na mukabala da yayi shi da mutanansa yana hana su bautar gumaka وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما ولا أخاف ما تشركون به إلا أن شاء ربي شاء وشاء ربي كل شيء علما على الله توكلنا أرجو أن sayyace fa ayyul fariqaini ahqqu bil amni in kuntum ta'lamun dani da ku wani bangare ne yafi cancanta ya zanto amintacce tsakanin ni da ku in har da gaske ne ku faɗa min, wane ne zai amintu a gobe kiyama tsakanin ni da ku kafin su bada ansa sai Allah yake a'a wanda zai amuntu allazina amanu wa lam yalbisu imani bi zulmin su ne waɗanda suka yi imani ba su garwaye imanin su ba da zalunci to idan an ce az-zulmu kamar yadda muka faɗa a can baya ya kasu kashi biyu akwai babban zalunci akwai karamin zalunci babban zalunci shine mai shirka karamin zalunci kuma shine zulmil insani naftahu wa zulmihi lil makhluqina duk wannan karamin zalunci ne mutum ya zalunci kansa kamar ya zuwa ya bayar da sallafar farilla cikin jami'i ba tare da uzuri ba na barci ko rashin lafiya kaga wannan zalunci ne ya ki sauke haƙƙin Allah da ke kansa na zakka kaga wannan ya zalunci kansa ya ki sauke haƙƙi na iyaye da shari'a ta wajabta masa wannan duk yayi mai ya zalunci kansa ya ki yin wani wajibi da Allah ya daura masa wannan ana kirga a matsayin karamin zalunci tunda bai kai shirka girma ba haka idan mutum ya zalunci mutane a cikin jinin su zubar da jinin wani ko mutuncin su zagin wani ko cin mutuncin wani ko dukiyoyin su hanta mai dukiyar wani wannan zalunci ne karami in an kwatanta shi da shirka tunda bai kai girman shirka ba to sai Allah ce na amanu waɗanda suka yi imani walam yalbisu imanahum bi zulmin ba su garwaye imanin su ba da zalunci yanzu anan ba mu sani ba karamin zalunci yake nufi ko babban zalunci dan haka ne ma Abdullahi dan Mas'ud yake cewa lokacin da wannan aya ta sauka mu taron sahabbai kamar da hadisin yazo a cikin Bukhari kitabul anbiya sai muka ce da Annabi yau ba mai tsira kenan cikin mu ayyuna nabi zalim nafsu waye bai zalunci kansa ba cikin mu waye zai iya daga hannu ya ce gani to kuma Allah ya ce ba wanda zai amuntu ko ya zama shiryayye sai wa sai wanda suka yi imani ba su garwaye imanin su ba da me da zalunci Abdullahi da Mas'ud da sauran sahabbai suka ce kenan duk cikin mu ba wanda zai tsira duk cikin mu ba amintacce duk cikin mu ba shirye kenan in dai haka ayar take nufi sai annabi ce kun tafi da nisa ba wannan zaluncin ayar take nufi ba zaluncin da ake nufi shine zalunci na shirka ba ku ji ba fadin bawa na gari inna shirka la zulmun azim wato luqman yace a shirku shine me la zulmun azim shirka shine zalunci wanda yake mai girma da haka kenan idan aka kawo zalunci ana nufin babban zalunci wato shirka kenan da haka ne Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhal ladina amanu anfiqu min sayyi menene min qabla an yati har zuwa yawmul la bai'un fihi wala qullatun wala shafa'a sai ce wal kafiruna hum zalimun kafirai sune mai hum zalimun sune azzalimai dan a nuna babban zalunci kuma ta Allah ce wala tadu min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurru kar ka bauta wani Allah wanda ba zai amfana da kai ba zai cutar da kai ba fa in fa'alta fa innaka idan min zalimin in kai haka ka zama cikin suwa azzalimai me yake nufi da zalimai nan gurin shirka kafirai ake ma'anar ayan allazina amanu waɗanda suka yi imani wa lam yalbisu imanahum bi zulmin musu garwa imanin su ba da me da shirka kenan suna da tsantsar tauhidi menene sakamansu sakamakon su ulaika lahumul amnu irin wannan lalle suna da amintuwa a ina a ina a duniya ko a lahira lahumul amnu fil akhirati wa hum muhtaduna fid dunya lahum al amnu za su amuntu a ina a gidan lahira ba su ba azaba wa hum muhtaduna kuma sunan su jireyyu a ina a gidan duniya shine yadda waɗansu daga cikin salaf suka fassara aya waɗansu suka ce a'a lahum al amnu fid dunya wal akhirah wa hum muhtaduna fid amintattu a duniya da lahira kuma a duniya da lahira a nan a duniya sunan su shiryayyu a lahira ma ya hadihim buhun bi imanihim tajri min tahtihim al-anharu fi jannatin na'im me zai hada su zama shiryayyu anan zama shiryayyu a can amintattu a nan saboda shari'a ta haramta jinin su ta haramta dukiyar su ba a yakar su ba a wawace dukiyar su a matsayin ganima a matsayin ganima sun zama mai kenan amintattu a duniya kenan a lahira ma amintattu kuma daga azaba Allahumma ja'alna min to duk da haka kafin mu kenan duk da cewa mun ce ayar farkon abin da zai fara shiga cikin ta shine mai babban zalunci amma baya hana karamin zalunci ya kurda shi saboda mai karamin zalunci zai iya kurdawa shi shine malamai suka ce duk wanda yayi imani bai garwaye imanin su ba da babban zalunci bai garwaya shi ba ma da karamin zalunci لهم al-amnu والاهتداء التام suna da cikakken aminci suna da cikakkiyar shirya amma wanda ya imani bai garwaye imaninsa ba da babban zalunci amma ya garwaya shi da karamin zalunci lahul amnul mutlaq wal ihtida'ul mutlaq yana da aminci daidai naji yana da shirya daidai tashi ba za ka kore masa shirya ba yana da ita ba za ka kore masa aminci ba yana da shi amma dai dai na shi daidai ruwa daidai tsaki saboda menene mutumin da ya yi laifi ana masa barazana da azaba sai dai kuma ba zai dawo cikin wuta ba zai iya shiga cikin wuta a yi masa azaba saboda Allah ya faman yawan mutakal zarratin khairan yara faman yawan mutakal zarratin sharran yara saboda haka lalle azaba na iya riskarsa in ba yana da hasanat wanda suke galabat ala sayyi'ati ba in ba yana da istighfar tabbatacce ba wanda ya kankare wancan ko tuba taubatan da suha wadda ta sabbaba takfir na zunubinsa to lalle ana masa barazana da azaba sai dai ba zai dawo ba to nan sai a ce masa eh yana da amintuwa daidai da wanda ta dace da irinsa yana da shiruwa daidai da wanda ta dace da irinsa ba cikakken aminci ba ba cikakken shirya ba tunda ya zama abin nan yana da zalunci karamin zalunci zaluntar kansa wajen rashin aikata waɗansu wajibai ko zaluntar bayan Allah ba zai zama ba amintacce mi akan filmiya amintacce a wani sashi ya amintu daga dawoma daga wuta amma shin ya amintu daga shiga cikinta, ba wannan tabbacin tunda yana da karamin zalunci ina fatan kun fahimta allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun wannan shine cikon ayar a cikin suratul an'am aya ta 82 sai sai mai littafi sai ce an ubada tabina samit qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wannan hadisi an karbo daga ubada ibn samit al-ansari yana daga cikin sahabbai mutanen madina kala ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi da mutum tabbata gare shi ya ce man shahida alla ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu yace man shahida wanda ya shaida alla ilaha illallah cewa ba abin bautawa bisa ga cancanta sai Allah wahdahu la sharika lahu shi kadai yake ba shi da abokin tarayya wanda ya shaida abinda ko ake nufi da shaidawa bi ma'ana man kala la ilaha illallah arifan bi ma'ana ha amilan bi muktabaha wanda ya faɗi la ilaha illallah yana da cikakkiyar sanin ma'anarta yana mai aiki da ma'anar bai warware ba shine ma'ana man shahida domin a ka'ida a shahada la tusamma shahada illa bi salatati umur na farko al-ilmu na biyu al-yaqinu na uku al-amalu bi madalulihima hadhihi hiya shahada shahada ba ta zama shahada sai in ka san mai ka shaida an fahimta ko ka san abin da ka shaida kai ka yi tabbatacciyar shaidawar da babu kokonto kuma ka yi aiki da gabanka suka aikata abin da zuciyarka ta shaida ba su warware wannan ba ta zama shahada ta gaskiya amma da wata baki kadai ba ta sa zama mumuni inda haka ne da ba za a samu munafiki ba munafikai da suka zo wajen annabi za ta akal ko na kalu ne na shahadu ai su ma sun shaida innaka la rasulullahi suka kawo jumla mai karfi wadda ba jumla da ta fi ta karfi ba ana hau farko dai gashi jumla ta ismiya dan jumla ismiya ta fi jumla fi'liya karfin ma'ana na biyu suka karfafa ta da harfu inna harfu taukidin wa nasbin na uku suka kawo lamul qasami innaka la rasulullah an sallama musu sai Allah ce wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun saboda me a zuci ba su tabbatar da abin da harshen sa ya faɗa ba a aiki ba su aikata abin da harshen sa ya faɗa ba ashe furtawar ka kalmar shahada kadai ba tare da ka san ma'anar da take da kwanci ita ba ba tare da ka aikata ma'anar ba aikin ka na yau da gobe wannan kadai ba mai da kai mamuni dan wadansu sun riga ka kuma aka ce su ba mamune bane ba da haka shi yasa tun rangini ran zane tun a darasin baya sai muka ce kalmar shahada ma'anar ta kunshi bangarori guda biyu korewa da gome tabbatarwa yanzu dubban musulmai suka ce me ma'anar kalmar shahada bai san mai ta kore ba bai san mai ta tabbatar ba ta kore me dukkan ilahantaka daga wani Allah ta tabbatar da mai dukkanin ilahan taka gawa ga Allah shi kadai ba tare da wani abokin tarayya sai in mutum ya san wannan ma'anar yanzu da dama zaka ce menene ma'anar la ilaha illallah sai ya dauka cewa la khaliqa ba maliki sai Allah shine ma'anar ne la ilaha illallah duk wanda ya faɗa ka bai san ma'anar ta ba duk tauhidin da ake tabbatar mana a gida galibi tauhidur rububiyya ne wanda Abu Jahil baya ta da wallahi abu jahil ma ya yarda da shi wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal arda la yaquluna la me suke cewa masu ilmul kalam wajen tauhidi sai sai dole yi imani bi wahdaniyatil lahi wahidun la وواحد في أفعال في أفعاله لا شريك له وواحد في صفاته لا شبيه له لو أبو جهل ما يرجع تونا ba ila hantaka a ciki suka ce wahidun fi zati shi kada yake a cikin zatinsa? la qasima lahu ba wanda yake raba zatin ya zanto su biyu sun zama alloli Allah guda ɗaya ne a zatin sa wahidun fi afalihi shi ɗaya yake yin ayyukansa halitta kacewa rayawa arzikawa talautarwa daukakawa kaskantarwa la sharika lahu baya da mai baya da abokin tarayya a cikin ayyukansa sai ce wahidun fi sifatihi shi kadai yake cikin sa la shabiha lahu baya da kama amma ba su ce ba wahidun fi ilahiyyatihi la ma'budu ma'abu ba su ce haka ba ka karanta dukkan tauhidin da ake karanta wannan ne ilmul kalam na ashaira babu tauhidul uluhiyya a ciki saboda haka gaba ɗaya manufar turo annaba ba babu ita a tauhidi saboda ba tauhidi bane ba da aka dauko shi daga kalan babu kalan rasulullahi tauhidi ne da aka dauko shi daga tunanin mutanen greek yunan ka ce me la ilaha illallah sai ce fa tauhidi sai Allah me la ilaha illallah la khaliqa illallah la raziqa illallah wannan abu jahil ma yadda da wannan qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi amman yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhrij al-hayya min al-mayyit wa yukhrij al-mayyita min al-hayy wa man yudabbiru al-amra inda zaka tambaye su wannan gaba daya Allah ce fa sayquluna Allah za su ce da kai Allah ne wa ya kace wa ya raya wa yake juye duniya ya kawo dare ya kawo rana duk Abu Jahil su Abu Lahab sun yadda Allah ne ke yin wannan amma ina rigima take wajen abota masa shi kadai shine ba su yadda ba amma duk ayyukan su sun yadda shi kadai ke ba mai taya har ma in sun samu kansu cikin birni shi kadai za su kira in kaga sun yi shirka to ana cikin yalwa amma wa idza zakahum mawjun kadhulali da'u Allah mukhlisina lahu din idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu din duk Allah suke kira in suna cikin wahala shi kadai tun tibe suka yi ba sa kiran la ta ko ulza Allah kadai za su kira amma yau da suke yin shirka in sun same su cikin yalwa falamma najahum ila al-barri idza hum yushriku liyakfuru bima atainahum yasa aka ce bambanci tsakanin masu shirka da na yanzu masu shirkar da suna shirka a hali daya shine mai a halin yalwa amma in suna cikin tsanani tauhidi gare su duk da haka aka ce raba kabar wannan bai halatta ba aka sa musu suna kafirai aka yake su aka halatta su aka halatta su jinin su suka zama bayi amma masu shirka yau da cikin tsanani da cikin yalwa duk suna kiran wani Allah wai fa za Abu Jahil idan an ce man yudabbiru al-amra wa yake jiddu al-amri ya bada arziki ya hana ya kawo dare ya kawo rana wa yake da tasrif a kawun za su ce Allah bi mili afwahihim su cika bakin su ce Allah ne amma a yau idan ka tambaye wani tasarrufi zai ce akwai amjadu akwai autadu sura kun duniya ke akwai gauti akwai wane ne wai musulmai ne fa duk suke da wannan ne shi yasa gyaran tauhidi wallahi shine babban gyaran da ke gaban al'umma wallahi ba ana faɗa bane dan amore wallahi Allah ya sani ku kwatanta duk wannan tauhidin da ayoyin Qur'ani da da hadisan Annabi shi yasa wanda suka koyar da mutane wannan tauhidin ba sa yadda ka iya wallahi mu kwatanta tauhidin da muka kwatanta a cikin zuciya da ayoyin Qur'ani mu gani ayoyin Qur'ani shekara goma sha uku aka yi a maka banda tauhidi san ba abin da yake soka ba bukatar hadin wani amma idan ana so karka fahimci tauhidi sai a nesantar da kai da Qur'ani ko in zaka karanta ka tsaya a jalalai ne kadai ta yadda an ce alam tara alladhina yazununa annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila taquti ta ce ka abdul al-ashraf wai shi kadai na a duniya wai wani bai hude ka abdul al-ashraf tun a lokacin annabi annabi ya sa an yanke masa hukunci an fille kansa an kawo an gama da shi duniya ta wuce sauran tagutai suna nan amma sai a fassara ma shi ka abdul al-ashraf idan an ce kufar ta ce kufar bakata shin yaushe wannan ya zama tarihi yanzu baka gaba ɗaya tauhidi na ciki wallahi mutum ba zai fahimci tauhidi tsantsa da wannan ba sai mutum ya koma sosai ya abin nan dan haka shahada ba ta suna shahada sai ka tare sharta guda nawa uku farko ya zanto ya san ma'anar na uku ya kankance game da wannan ma'anar na biyu kenan ko na uku ya yi aiki da abin da wannan ma'anar tabbatar to kini ya zama man shahida Allah ilaha illallah dan Allah ya ce fa'alam annahu la ilaha illallah sai yace kai sani ba kai kawo ilimi ya zama to sharadi na kalmar shahada kuma yace wala yamliku allazina yad'una min dunihi shafa'ata illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun malamai suka ce al haqqu anan shine la ilaha illallah ba wanda zai samu ceto sai wanda yace da la ilaha illallah wa hum ya'lamuna ma'ana suna masu sanin ma'anar ta kenan in eh, kawai furtawa suka yi ba su san ma'anarta ba me ta kore me ta tabbatar bai sani ba wannan kawai ya abin nan ya yi tauhidi da takalibi ya ji ana yi shi ma yayi samitu nasa ya kulo na ja'an fa kultu ma kawai Allah tsare man shahida an la ilaha illallah wanda ya shaida babu abin bautawa bisa ga cancanta illallah sai Allah wahdahu shi kadai la sharika lahu ba shi da abokin tarayya kalmar wahdahu tawkidi ne la sharika lahu shi ma tawkidi ne ma'anan wahdahu ai la ilaha illallah wahdahu wato tawkidi ne na illallah an gane ko la sharika kuma tawkidi ne na me la ilaha an gane ko saboda haka wahadahu tawkidi ne na isbat la sharika tawkidi ne na me na annafayu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma ya shaida annabi Muhammad abduhu bawa ne na Allah wa rasuluhu ko sa ne wannan kalmomin guda biyu abdu da rasulu a karkashin su ne ake mayar da martani game da ahlu tafriqi da ahlul ifrati idan an ce ahlu tafriqi masu sako-sako wanda ba ta bin annabi idan an ce ahlul ifrati masu wuce gona da iri wanda suka wuce inda annabi ya kurta musu kowane ɗaya daga cikin su laifi ne annabi ya ce zo ka yi abu ka ki laifi ne annabi ya ce yi uku ka yi hudu ko biyar laifi ne ballantana ka kawo abin da bai ce ka yi ba ka yi Da haka sai aka ce abduhu dan a tabbatar da annabi na nan a matsayin mai bawa bai kai matsayin ilahu ba kar wanda ya ɗauke shi kai shi matsayin Allah shi abdu ne wa rasuluhu kuma dan a nuna fifikon sa kan sauran mutane shi da kada ne na Allah ma'ana ba wanda ya isa ya faɗi da za a yi ibada sai in annabi ba a san at-tafriq ba a san al ifrad at-tafriq mazdar ne na farrafa yufarritu tafridan al ifrad mazdar ne na afrata yufritu ifratan idan an ce afrata ana nufin ya wuce gona da iri yufridu mudari'in sa kenan ifrat ne zanto masdar din sa amma farrata ya kasa kaiwa inda aka ce ya kai yufarridu mudari'in insa kenan tafrid shine me masdar din to dan haka sai zanto raddi ne ala ahli tafridi wa ahli al-ifrat anna muhammadan abduhu wannan raddun ala ahli al wa rasuluhu raddun ala ahli at-tafrid ina fatan kun fahimta da kyau ma'ana mutum ya ce da annabi Muhammad bawa ne na Allah bai kai matsayin Allah ba kenan wa rasuluhu kuma manzo ne na Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan shine abin da zai tabbatar da tauhidi dan abin da yasa nasara suka halaka su sun yi ifrat ne abin da yasa yahudu suka halaka su sun yi me tafrid kowanne akwai inda halaka sai waɗannan sun yi ifrat su nasara sun ɗauki annabawa sun ɗauke su sama da matsayin su sun kai su matsayin Allah yadda suka dingina annabi Isa dan Allah ne ko wani bangare na Allah kabur kalimatan takhruj min afwahihim in yaquluna illa kadhiba yahudu kuma sun yi dafa'i ga annabawa sun kibin umarnin su to wannan sun zama ahlul su kenan shi yasa malamai ke cewa faɗin anna muhammadan abduhu raddun ala nasara wa rasuluhu raddun ala man ala yahud saboda addinin musulunci shi kiyaye yake bai yadda da ifrati ba bai yadda da tafriti ummatan wasata ki takunu shuhada 'ala an-nas galibi abin da ke sa ka wuce gona da iri jahilci galibi kuma abin da ke sa ka kin abin da aka ce ka yi san zuciya da haka sai yahudu suka zanto ma'abuta san zuciya duk inda za a siffanta yahudu za a ga suna da san zuciya ne alladhina atainahum alkitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna alhaqqa wa hum ya'lamuna saboda me saboda san zuciya da haka Allah ta wala in ataita alladhina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u qiblatak wa ma anta bitabi'in qiblatahum wa ma ba'dhum bitabi'in qiblat ba'd wa la in ittaba'ta ahwa'ahum san zuciya suna da ilimi amma san zuciya ya hana su gaskiya da haka sai su kibin abin da annabi ce su kawo nasu da gangan nasara ko jahilai ne da haka duk inda aka kawo su za a nuna su jahilai ne rahabaniyatan da uwa ma ha alaihim ba wajen ta musu aka yi ba amma suna da awar kyakkyawan niyya in lam tiza ridwanillah cewa suka da kyakkyawan niyya ke kai su bata da haka duk inda suka zo sai a samu su suna abdallina abdallun haka ake samu su suna adallu kaseeran wa dallu an sawa'i sabil duk za ka ce musu ta ne jahilci ke gadar da al-ifrat san zuciya ke gadar da at-tafrid da haka al'ummar musulmai kuma annabi ya hore ta kanta kasance tare da yahudu kanta kasance tare da wa nasara kenan mu yi ilimi in mun yi ilimi kuma sai mu yi me mu yi aiki da ilimi rashin yin ilimi a tsaya ana bauta da jahilci wannan sifa ce ta wa nasara yin ilimi a kiyin aiki da shi a kawo son zuciya sifa ce ta wa ta yahudu wannan duk wanda kaga suna wannan ba su fahimci ba anan Muhammad abduhu wa rasuluhu kake wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu kuma mutum ya shaida annabi Isa bawa ne na Allah kuma manzo ne na Allah bawa ne na Allah bai kai shi matsayin ilahu ba kamar yadda yan mushin suka yi manzo ne na Allah bai bijire masa ba kamar yadda yahudawa suka yi masa wa kalimatuhu alqaha ila maryam kuma annabi isa kalma ce ta Allah alqaha ila maryam da ya fuskar da ita zuwa ga maryam shine malamai suke cewa ka bayani anan shin annabi isa shine kalmar ko kuma a'a annabi isa ya samu ne a sanadiyar kalmar Allah ba shine kalmar Allah din ba a'a shi ya samu ne a sanadiyar mai kalmar Allah wata kalma ce ta Allah kalmar kun inna masala isa inda Allah ka masali adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun da haka imam ahmad bin hanbal yake cewa ya kamata ku gane cewa inna isa laysa huwa kun walakin isa bi kun kana shi isa ba shine kun ba ya kasance ne lokacin da aka ce kun da haka kun da ban isa daban wa kalimatuhu shi isa ya samu ne a sanadiyar faɗin kalmar nan ta Allah alqaha ila maryam wata Allah ya aika ta ya fuskantar da ita ila maryam zuwa ga maryam ina fatan kun fahimta kenan isa ba shine kalmar ba shi dai ya samu ne a sanadiyar faɗin wannan kalmar alqaha ila maryam Allah ya aika da wannan kalma zuwa ga maryam wa ruhun minhu kuma annabi isa ruhi ne minhu daga Allah me ake nufi ruhi daga Allah ma'ana ruhi ne min jumlatil arwahi allati khalaqaha Allah yana cikin jumlar arwa rayuka rayuka waɗanda Allah ya halitte su halitta ne shi ne Allah wal jannatu haqqun ko mutum yadda aljanna gaskiya ce menene ita ka cewa gaskiya ce ka yadda akwai ta yanzu kuma akwai dangin ni'imomin da Allah ya tanada tun an riga an tanade ta tana nan an gane ko wannan rahakun kuma ka yadda wuta ma gaskiya ce ma'ana dukkan dangin azabar da Allah ya faɗa ko manzansa akwai lalle akwai kuma a yanzu haka tana nan ba wai nan gaba bane ba za a yi ta tunda Allah ce fa illam tafalu wa lan tafalu fattaqun nar allati waquduha an-nasu wal idara sai ce me o iddat lil kafirina an riga an tanade ta ibnu kasir ce dan haka aka kawo fi'ili madi an riga an tanade ta an gama ba wai nan gaba za a hura ta ba a yanzu haka tana nan maganar nan da muke haka kuma aljanna wa sari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin ita ma an riga an tanade ta shine wa annal jannata haqqun wan nar haqqun duk wanda ya da waɗannan ababai guda hudu da aka ambata ko hudu ne ko biyar ne man shahida an la ilaha illallah wa la sharika lahu kai kenan ko wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu bi kenan wa anna isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhum min uku wal jannatu haqqun wa nar haqqun biyar kenan wanda duk ya yadda da wannan adkhalahu allahul jannata ala ma kana min al amali ubangiji zai shigar da shi aljanna a gwargwadon abin da ya kasance akai min al amali na aiki menene abin nufi za a fitar da shi aljanna akan gwargwadon abin da ya kasance a kai na aiki shine malamai suke cewa yan aljanna ko da sun yi tarayya cikin sunan su yan aljanna amma fil jannati daraja kullun ala qadari amalihi aljanna darajoji ne kowa gurgudan ikon sa gurgudan aikin sa in ka tantance bai na daya aje ka ne in ka kai na biya kai ka wanda kai na goma kai shi wanda kai na sha daya kai shi har aje kan wanda zai je firdausi wanda annabi ce in za ku roki Allah aljanna ku roke shi firdausi Sai ita ce dan nan karshe kuma ita ce mafi tsakiya a cikin aljanna a alaha wa awsatuha kenan daga nan sai bene na karshe dan shi kadai gidan mutum daya sunan shi wasila hmm. <laughs> wannan gidan sunan shi wasila wanda annabi yake la yanbagi ko la tambaki illa li abdun min ibadillahi wa arju an akuna ana huwa gida ne na mutum daya wanda aka sanar dan wabawa ɗaya ina fatan in zama ni ne shi ya san shi ne shi din ba amma ke kaskanta da kai dan kai yace idan an kira sallah mu rokan masa wannan mu ce allahumma rabb hadhihi da'wati tamma was salatul qa'ima ati muhammadan al wasilata shine wannan bayanan da karshe sunan masa wasila to kasa kuma firdaus kin daga nan to kaga aljanna darajat to ma'anar a Allahu aljannata ala alama kana min al-amal Allah zai shigar da mutum aljanna gurgudan abin akan gurgudan abin da yake kai na aiki ma'ana in ya tantance bi na da bi na da in ya tantance na sama da sama in ya tantance na ka har zuwa wadanda suka ce ma'anar da adkhalahu Allahu aljannata ala ma kana min al-amal ma'anar zalika shine idan ya tantance a shigar da shi aljanna karan farko saboda yana da cikakken tauhidi yana daga cikin ahlul amn tam wal ihtida'u tam sai shiga aljanna kai sai idan ya tanta a dan hora shi saboda yayi tabaki da taba karatu to wannan kuma sai a dan hora shi sannan kuma a kai shi dan wurin shi ma dai alama kana min al'amali yan mabtida'an wa 'yan ma ta'khira to shine adkhalahu Allahu aljannata alama kana min al'amal wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito shi kaga hadisi kimma wajen inganci kenan hadisi na karshe da zamu tsaya kansa walahuma fi hadisi itban ibnu malik kenan hadisin itban ibn malik annabi sallallahu alaihi ya faɗa cikin hadisin yace fa inna allaha harrama ala nari allah ya haramta wa wuta man qala la ilaha illa allah yabtaghi bi zalika wajh allah wanda bi ya faɗi la ilaha illa allah yana neman yardan allah da ita wato ya faɗe ta tare da ikhlasi wanda dama ɗaya daga cikin sharuɗan kalmar shahada shine mai ikhlasi a ce fadin ta kadai baya zuwa sai mutum ya fade ta tare da ikhlasi ko mutum ya fade ta ya san ma'anarta saboda fadin Allah ta'ala fa alam annahu la ilaha illallah kuma ya san ma'anarta baya shakka cikin ma'anar saboda fadin Allah ta'ala innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu da fadin annabi cikin abinda zamu karanta na hadisi a can gaba man qala la ilaha illallah ghayra shakkin biha ya to baya shakka kuma ya kasance yana cikakkiyar san ma'anar da abinda ta koyar saboda fadin Allah ta'ala yuhibbuna hukum billahi wallazina amanu amanu ashaddu hubban lillah haka wannan zai tabin wannan shartan dai dai har guda bakwai sai ya cika su amma fadin kaɗai ba zai yi ba kuma ya aiki da abin to duk wanda ya faɗi wannan Allah zai haramta wuta namansa matakar ya faɗi la ilaha illallah ya bi gibi zalika wata Allah sanadiyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan sanadiyar wata rana ana zaune a wurin shi wannan sahabi wato Itban ibn Malik tare da sahabbai wani mutum ya taho sai waɗansu suke cewa ai munafiki ne sai annabi ce karka bada haka ai Allah ya haramta wuta duk wanda ya ce la ilaha illallah ya bi zalika wajh Allah ka san abin da ke cikin zuciyarsa mai yawa yana da abin da zai tsira da shi ma'ana ya hana wancan yake shahada da abin da yake na yana daga cikin khawas na kullu wanda babu wanda ya san sai Allah tunda munafiki abu ne a zuci kai tunda yayi kalmar shahada baka da maka ka ce masa munafiki ne matakar aikin sa bai nuna haka ba ina ganin saboda lokaci sai mu dakata nan abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu rada kai wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya fi mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum da mutum ya sama ɗansa suna Muhammad Abdullahi ba sai hada sunaye guda biyu ko dai ya sa masa Muhammad Muhammad kadai ko ya sa masa Abdullahi kadai amma ba wani dalili na hada sunaye guda biyu Muhammad Abdullahi wannan kuma yake cewa akwai masu fahimtar cewa suna bautawa Allah ne ba dan lada ba sai dan shi Allah ya cancanci abota ta masa don haka idan kwaɗayin lada mutum yake yi hakan zai zama zargi ne gare shi a tauhidinsa waɗanda suke cewa suna bauta Allah ba dan lada ba ba dan jin tsoron azaba ba sun jahilci Allah sun jahilci azaban Allah kuma kuskure ne faɗin wannan magana kuma shi yasa ake cewa ma shi kansa wannan hadisin da makaranta yana raddi a kansu dan Allah annabi ya ce man shahida Allah ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhum min wal jannatu haqqun wan nar haqqun adkhalahu Allahu al jannata ala ma kana min al amal fadin sakamakon aljanna ga wanda ya ce da wancan wanda ya nuna sakamakon aljanna abu ne mai muhimmancin da duk wanda zai aiki zai aiki domin ya samu aljanna ko dan ya tsira daga wuta jahiltar menene wuta da jahiltan menene aljanna shi ke sa ce kai baka da baka jin tsoron wuta kuma baka kudin aljanna domin abin zaka tuna duk wani wanda ba Allah ba fakiri ne Allah ce ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ganiyul hamid duk wanda ba Allah ba sunansa fakir kana bukatar numfashin da zaka shaka kana bukatar kasar da zaka zauna ka rayu a kanta kana bukatar saukar ruwa daga sama fitar tsirrai daga cikin kasa kana bukatar tufafin sawa sabulun wanka abinci abin sha da haka kai fakiri ne ta kowace hanya ba inda za a yi ka zama kamili wanda yake kamilun bi nafsihi shine Allah ta'ala ganiyun bi zatihi ta'ala amma dukkan wani wanda ba Allah ba bayyanahu ginan kafir wadatar za ta zo da kai ta ce da aka kai siffa ta bukatuwa siffa ce lazima gare ka siffa ta wadata siffa ce lazima ga Allah lokacin da kace ba ruwanka da aljanna ma'ana ka kaga ga da kike ba ka jin tsoron wuta ma'ana duk ka wadata da wannan sai ya zanto kana ne ka dauke wata siffa ta ubangiji ka baka ka baka sani ba domin yanzu dai duk gararin ka dai baka kai malaiku jin tsoron Allah ba la ya sunallahu ma amrahum wa yafaluna yusabbihuna al-layla wan nahara la yafturun ibadun mukramun la yasbiqunahu bil qawl wa hum bi amrihi amal amma tare da haka yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun yakhafuna rabbahum suna jin tsoron ubangiji mala'iku fa kenan da suka ga annabi wato ainihin zakariya da dansa yahaya da matarsa da ubangiji ce innahum kanu yasari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba gashi cikin cikin sallah kullun sai annabi ya nemi tsari daga ababe guda hudu Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr wa a'udhu bika min azabi jahannam wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamati wa a'udhu bika min fitnatil masiihid dajjal ya nemi tsari daga daga azabar wuta ya nemi tsari daga azaban kabari kai ka ce ba ruwanka da wannan takawar ka hata wuce ta annabi kenan wannan waɗansu daga cikin sufaye ne suka kawo wannan suke ta abota Allah dan shi Allah ne kawai ba dan wuta ba ba dan abin nan ba wa kun zakiran lillahi hubban li zatihi bila khawfi nirarin wala talabi jannati ma'ana ka kasance kawai kana bauta Allah dan shi Allah shine Allah ba dan jin tsoron wuta ba ba dan neman aljanna ba amma wani ya mayar musu da martani yace wa bainar raja wal khawf kun misla tahir wa khaf min azabin warju min wasi rahmati fa mahdu raja amnun wa mahdu wa mahdu qiyasun tawassat tanju min qubi khaslati wa bainar raja wal khawf kun misla tahir ka zama kamar tsuntsu a tsakanin al khawf war raja kana fatan rahama kana jin tsoron azaba tamfar tsuntsu tsakanin fuka-fukai guda biyu kasan tsuntsu ba zai iya tashi ba da wannan fuka-fukan sai in an samu balansin an samu tawasun nauyin su daya in ɗaya fuffuken ya zanto baya motsi kamar da yanzu zai iya tashi inda za ka ɗauki dutse ko da gwargwadon gram biyu ko uku ka ɗora a kan ɗaya ya ƙara nauyi a kan ɗayan su ba zai iya tashi dole sai an samu daidaituwan fuka-fukansa to haka kai ma baka samu shiga aljanna sai an samu daidaito bainal khawfi war raja kana son rahama kamar yadda kake jin tsoron azaba kana jin tsoron azaba kamar yadda kake kwaɗayin rahama ka ka su da juna sai dai idan kana dab da mutuwa ake so ka rinjayar da bangaren ta zato sama da bangaren jin tsoro wannan ka'idar ka'idar ahlus sunna wal jama'a da haka ba shi yiwa wani zo ce ba ruwan shi da azaba ko ba ruwan shi da kuma aljanna bai san ma me ya aljanna ba inna fil jannati ma la aynur ra'at wa la uzunun sami'at wa la qatar ala qalbi bashar kamar da hadisul qudsi ya nuna fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayunin jaza'an bima kanu ya'malun baka san me ke ciki ba kawai labari aka baka kace ba ruwanka ne ka jahilci hakikanin Allah subhanahu wa ta'ala idan mutum ya wannan magana da haka hakikanin tauhidi ya dan uwa shine ka tsoraci azabar Allah ka kuma sa rai dangane da rahamarsa jin tsoro kadai ba tare da sa rahama ba wannan ya zanto al-ya'su kenan ya zanto al kenan Allah kuwa ce la ta asu min rauhillah innahu la ya'su min rauhillah innahu illa al-qawmul kafirun kar ka dai bai tsammani daga rahamar ubangiji duk saban ka kai dai ka tuba cewa kuma a ni na amuntu ka sa ne kadai baka jin tsoro to kuma ne ya zanto al-amnu min makarillah kawai ka amuntu Allah ce a ba aminu makarallah fala ya ya'manu makarallah illa al-qawmul khasirun da haka bai dace ba abinda ake so wato bainal khawfi war raja kullun ka zanto khawfan wa raja'a ya zanto mutum yana jin tsoro yana fatan samun rahama to mata ne guda biyu ba su da lafiya a asibiti dai musulman ce dai ba musulma ba to wanda yake jinyar musulman bai ga tana dab da mutuwa sai yake yi mata talaki ne na kalmar shahada la ilaha illallah tabad la ilaha illallah kawai sai wannan kafira tabad la ilaha illallah sai ta mutu to ya kenan ta mutu musulma <laughs> ba za ba da ba aikin zahiri ga ce an ce ka tsaka zuciya ka kariya ta fada ko gaskiya ai ba ce ka tsaga zuciya ba sai dai in tana gargara ne in ta zo gargara wata marhala ce wadda ba a karban tuba to wannan kuma daban amma matukar tana hankaltar abin da ta faɗa ba ta zo gargara ba ba inda za yi kace ba musulma ba ce eh wanda ya ya kashe wanda ya ci abin nan dai dai ki da wannan na'am wa alaikum salam eh matukar bata kai gargara ba ku sani gargara ba wai ana nufin dab da mutuwa ba gargara shine mutum wanda bai san abin da yake ba har ma an kai ga zaro rai kenan kawai cire shi za a yi idansa ya kafe ya kalli sama to wannan shine gargara mutum ya tuwa a wannan lokacin ba za a karba ba amma tana hankaltar abin da take yi ta faɗa kuma aka zo aka zare ranta daga baya shikenan ta mutu musulma ta kai ta makabartar musulmai a mata sallah kuma kuskure haka yake ne ba laifin ta bane dan ba kai ta ba laifin wata laifin wata da ba su kai ta bane ba dan me ba su kai ta makabartan musulmi ba wa alaikum salam eh shi kenan suka yi mata wanka suka yi mata likafani suka yi mata sallah wannan sun dace shi da abinda kowa duk wanda ya je tanadin sallar ta yana da kira da wanda ya halarci gawar zuwa kabari yana da kira tsani <laughs> wannan shine babbar rabota wannan yana daga cikin abin da ke nuna falalan tauhidi mutum ya musulunta bai taba aikata kowane aiki ba in yi mutu akan wannan tauhidin musulunci ya kankare dukkan tabargazar da kai baya yanzu mutum yana fresh sabo ya yasa mai malamai suke cewa shin wa ya fi falala mutumin da yake kan barna ya tuba ko mutumin da tun da dama aka haife cikin daidai yake wannan har matsala suke kawowa don tattauna dan suna ganin idan kana kan barna ubangiji ya arzuta ka da tuba barnan ma fa faulai ka yubadillahu sayyi'atihim hasanat ba wai kawai ya ga ba sayyi'atun ma sai tinda su zama hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima kuma suka ce Allah ya fara gabatar da masu tuba inna Allah yuhibbu tawabina kafin a zo al-mutatahhirina aka fara gabatar da at-tawwabun saboda haka ba karamin falla bane ba mutum ya tuba shi yasa duk wanda kaga yana aibata wani cewa wani sabon tuba ko wani musulunta yi bai san abin da yake bane ba bai san abin da yake ba asali wani ya san kafircin sa kafin ya zo ya san musulunci ya fi gane kimar musulunci kamar da Umar dan Khattab ke cewa ba wanda zai san falalan musulunci sai wanda ya san rayuwar jahiliya idan Allah ya arsa shi da musulunci sai ga ce ba karaman gata aka yi masa ba sai ga daga cikin dabbanci aka samu shi amma ga musulmin da ya tashi cikin musulunci saboda jahilta rikin karatu bai ma san falalan abin da yake ciki ba shi yasa ba karaman falala bace ba a aibata mutumin da ya tuba ce masa tubabbe ko sabon musulunci har shiya suke daukan wannan a matsayin wani abun falala sai dukkan sahabbai asalin su kafirai ne suka musulunta in banda Ali bin Abi Talib shi tun yana yaro ya musulunta ta san me kuma shi ji wani shirbe har sai su kawo wai karrama Allah wajahu wai me yasa ake ta karrama Allah wajahu saboda bai taba yin sujuda daga gunki ba waye ya je leko ya gano bai taba yi ba shi ne ibn taymiya ce amma kun ce bai taɓa yin sujada ga gunki ba kuna magana daidai lokacin kafin a aiko annabi a wannan lokacin ba zargi ba yabo <laughs> tunda shari'a ba ta riga ta zo ba ba zargi ba yabo sai bayan aiko annabi ne sannan zargi zai zo ko yabo zai zo ga wanda ya abin zargi ko ya abin yabo to amma dan saboda shirman su sai har kuma wadansu daga cikin ahlus sunna su ma su bi su dan an ce aliyu sai karama Allah wajahu asalin kalmar daga injiya ce wannan Allah wajahu din daga injiya take asalin ta amma har wadansu marubuta na ahlus sunna su ma sun bi sahu a wannan babin kin yana cikin ke sujada Eh? wato sun zuciya ba inda baya kai mutane Allah tsare mu wannan mai tambayar da larabci ya rubuto ban bayyanci larabcin sosai ba gaskiya ina na sai ya faɗe da Hausa dai in gane kamar dai na nuna ko tafsirin ayar da aka karanta ko menene ban dai fahimta ba daina nan sai ya faɗa amfani sai dai kuma tun da an ce ba fahimci larabcin baki da baya so ya ce shi ne kuwa abin da yake nufi duk ayar da ta zo a cikin karatu inda an faɗe ta to ya kamata a fassara ma'anarta da Hausa ko yan an faɗe wata kalma ta Larabci to ita ma a fassara ta da Hausa Allah shi taimaka mana insha Allah zamu yi kokarin yin haka din wani lokaci in ka ji fassara aya ba ko dai ina ganin fassara ta zai ja mu tsoho ko bai danganci kan darasin ba har mu fita mu manta da abin da muke kai to wannan sai in kyale sai in kar magana ta zaro ko kuma wata ayar ta mai mai ta mai mai har ma kuma da an faɗi larabcin kwa in kafara dan kun san me ma'ana take nufi saboda haka wannan ba sai an sai kuma fassara ba ya zama ta da hasil sai a wuce a ta daga dan karawa ta lokaci amma da insha Allah dai abu ya za a yi gudan hali na'am shawarar eh Mm. wannan shawara ce mai kyau kuma da haka da'awa take yaduwa yana nufin idan an sa littafi ana bin sa kamar wannan littafin waɗansu sukan yi amfani da wannan dama kaset ɗin da aka yi yau sai su je sai su rubuce shi da Hausa har su buga da gikin rubutu su ajiye kafin sati ya zaɓi haka sati mai zuwa idan an yi wani kaset ɗin su sake su rubuce da haka wata ran sai ga littafi ya fito wannan shawara ce mai kyau akwai littattafai da ibnu usaymin ne suka fito yanzu na ji galibin su kasat ne ɗaliban da suka rubuce su sharhul akidat alwasiya asalin su kasat ne ɗaliban da suka rubuce ya fito littafi mujalladi bi manya manya akwai littattafan su da yawa wanda duk ɗaliban da suke rubucewa a lokacin muna uh, madina akwai ɗaliban da muna bin darasin wani shek muhammad al mustar wanda duk lokacin da aka yi darasin sai su koma gida sai su rubuce shi kuma duk hadisin da ya faɗa su koma cikin bukari su ɗauko su faɗi babin su faɗi shafin su faɗi abin da yake duk ko cikin muslim ko cikin menene su tsara shi su rubuta a matsayin wata wata handa awar sai su kawo wa malam shi kuma sai duba yayi gyare gyaren da zai kuma sai a buga da kwamfuta tun da san abubuwa da sauki haka dan da na sai a buga da kwamfuta kafin a gama wani babi sai ga babi ya fito su fitun gashi a kwamfuta an masa kwango sai a rubuta kitabul biyu min بلوغ al شرح كتاب kitab من بلوغ min للشيخ فلان maram فلان shaykh fulan fulan fulan ɗaliban to wannan zai taimaka dan galibi da aka ce malamin da yake karantarwa kuma shi da rubuta wannan ba zai iya ba saboda yanayin ayyuka za su yi wa mutum yawa amma wannan zai taimaka shi ɗalibin wanda littafin shi kansa ya rike cike na wata zai iya karantar da wani tunda baka iya rubuta abu sai ka kawai kyakkyawan fahimta kuma shawara a shi shine duk lokacin da aka rubuta da abin rubutu kafin a je zuwa ga keken rubutu ko kwamfuta ta ba malamin sai ya duba ko a zo a karanta ya ya faɗi gyaran da yake ganin akai ko inda ba a fahimce shi ba ko inda kila su ne ma za su yi masa gyara duk wani yana iya yiwa sai a taimaki ke da juna sai ga an buga shi wannan sai sa wata rana sai a samu littafi shi a ajiye an riga an gama kitabut tauhid an gama soke shi gashi kuma cikin harshen Hausa sannan sai wani kuma ya ce ya ɗauki nauyin buga shi ko ya ce ya buga sarka ko wani zo ya nemi izini cewa to yana son mu bashi dama ya buga ya kasuwanci sai mu ce ya halaka a zauna a daddale riba nawa ka ba masallaci sai ya halaka ka je kai trial su buga maka duk ya da'awa ne amma yawanci kanmu ne wato har yanzu wani lokacin su da hankali a hankali a hankali da abin a amma ni shawara gaskiya tana da matukar kyau ina fatan ya kasance waɗansu za su yi ya haka lalle wannan zai taimaka kuma akwai ah, abin nan ba zan manta karin manta wani wabasa da waɗansu yan wasu kai har guda uku akwai wanda ya sai rediyo mai kyau kwarai da gaske ta dauka kamar irin wannan da kuma wayar ta wutar lantarki da batiran ta wanda za su dauki tsawon lokaci ana amfani da su don kwali ya sayo da kuma kasa ciki ma katan guda empty ya bayar sadaka fi sabilillah dan a dauki darasin tauhidi to da ya bayar da nufin a dauki darasin tauhidi na safe da ake fatawar majid so daya a mako shine ranar lahadi to sai ya kasance muna tattauna da su kan a canza fatar majid tunda yanzu gashi mun sa kitabun tauhid lalle zan kace darasin safi suka ce ba yadda ba to shine sai ya bayar dan a dauki darasin wannan tauhidi din ma'ana wannan kenan na magariba muna fatan Allah saka masa alheri akwai kuma wanda ya bada kitabun tauhid shi kuma kofi 30 a sa a masallaci dan gashi an fara karatun littafin shi ma Allah saka masa da alheri akwai kuma wanda ya wabbata shine bin dan samu matsalan janareta a kwanan nan to a jijiyar nan wani bawan Allah ya sayo sabon janareta na naira dubu tamanin da rasit din ma Usman bin Affan aka rubuta a jiki ya kawo ya taimaka da magiya karin faɗi sunansa yanzu mun faɗa dai kawai kila daga baku ko a gane sunan shi tunda aikin alheri baya boyewa sai an gane mutum ko yaki watan wata rana to muna fatan a masa addu'a Allah saka masa da to duk wannan kuma ga wannan shawarar ta yau waɗannan duk ababai ne masu farin tare kwarai da gaske ina fatan za a samu daga cikin matasa masu saukin matsaloli waɗansu su kafa wani ɗan kwamiti da za su yi haka wannan zai taimaka kwarai da gaske sai ka ce me a faɗi mana eh eh abinda wannan dan wake cewa yana ganin saboda yanayin damana wani lokacin idan ana ruwa ko yayyafi idan yakan yi kaɗan masallacin kuma adadin mutanen da ke waje sun fi yawa me za ana aiwata baranda a nan waje tsakanin masallaci da makaranta to wannan shawara za a duba ta a nan gaba musamman idan an dauke ban daki daga inda yake dan akwai tsarin mu na dauke ban daki daga inda yake har wani dan uwa ya alkawarin zai dauki nauyin aikin kawai muna neman izini ne kai tsaye daga bangaren hukuma ba ma san me komai ba bisa tsari ba inda za a fitar da shi daga wani wuri da ba nan ba to inda za a sa gidan sai an samu izini wanda muke tsarin insha Allah a wannan makon dukkan matsalolin za su kare to kaga dauke ban daga nan da wurin alwala daga nan sai kara fadin wajen to nan ne kuma za a duba a ga shawara a ga ya dace a yi barandar ko bai dace a yi ba sannan da an yi za a samu wadataccen iska ko ya za a yi da yadda ba za a samu ah, zafi ko abin nan ba wannan ma a wannan lokaci wannan shawara za ta iya taimaka na Thank you. a'a wannan abin da yake cewa maganar mu na cewa ya halatta a boye wani bangare na ilimi saboda mutane mu take a bayyana musu waɗansu suka ribanci wannan dama su rinka bayar da wani ilimi a boye ga waɗansu ke fantattun mutane wani lokacin ma sai an rarrabe masallaci sannan a faɗa waɗansu su kaɗai to wannan abin da muke jin tsoro kar a rinka bayar da wannan ilimin ne. kaga wannan kofar sai dai a darasin gobe mu san yadda za a gyaggyara abubuwan kar abu bara kofar abu da wani ya ribance ta bayan da take hakikanin gaskiya matsalar tana nan na halaccin boye ilimi idan kwakwalwar mutane ba su kai ba amma wannan ilimin ya zanto tabbatar ne dama a shari'ance shari'a ta tabbatar da shi kar wani ya kawo sabon ilimin da babu shi a shari'ance jin tsoron idan ya faɗe shi za a ce kayan zindiƙanci ya rinka ɓoyewa kawai kamar da waɗansu su kwaye su rinka yi suka rinka ware wani ilimi na khawas su ne waɗanda suka rinka kasa tauhidi kashi uku suka ce akwai tauhidin gama garin mutane shi wannan yana ginuwa akan la ilaha illallah akwai tauhidi na khawas shi kuma ya ginu ne akan la ilaha illa anta akwai tauhidi na khasul khawas shi kuma la ilaha illa ana to kaga idan mutum yin kasu khawas ka ya zama wani abu daban ba musulmi ba bai sani ba to duk wannan dabaru ne irin wannan sai a ce a ah, to kar a fadawa ga magarin mutane wannan sai khawas za a fadawa to kaga wannan shirme ne za a fadawa khawas dan asalin ilimi shine abin da wahayi ya tabbatar tauhidin la ila illa ana wanda suke da wanda ko ai wannan kafirci ne kana daga musulmi mutum ya da awar ka shi da kansa shi yasa in za su faɗa sai su rinka ba ta togaciya akwai abin da waida zai faɗa sai da hile da ba sai ba su ce masa shi kafirai ya rubba jauhara sirrin lau aqulu bihi laqila a anta mimman ya'budu al-watan wala tahalla rijalun muslimuna dami yarawna aqwa ma ya'tunahu hasara saboda haka sai kaga wannan sai kai ma tauhidi kake so ma tauhidi idaratu na shatta wa wajhuka wahid wa kullun ila zaka al-jamal yushiru shi shine wanda mutane cikin wani mu gane ilimin da ake maganar halaccin boye ilimin da nassin qur'ani ya tabbatar da shi kwakwalwar mutane ba ta kai su ɗauke shi ba to wannan shi ne ake magana ilimin da san zuciya ya tabbatar da shi wanda ya kunshi zindiƙanci wannan bai halatta ba faɗa wa kowa ko ma waye da haka wannan ba a fitowa Allah shi ya tabbata